Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci sannan mu da sake haduwa ta cikin shirin tambaya da amsa daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI tare da ni Azima Bashir Aminu shirin da bisa al'ada ke amsa tambayoyin da ku masu saurare kuka turo. Shirin a yau zai faro da tambayar da ta fito daga bakin Adamu Sabi'u Ubangara Gezawa jihar Kano Najeriya da ke neman likita yi masa ƙarin bayani kan abin da ke haddasa cikin bayan mahaifa. To don amsa wannan tambaya ne wakilin mu Muhammad Sani Abubakar ya tattauna da Dr. Muktar Aliyu, ƙwararren likita a babban asibitin Abuja, babban birnin Najeriya ga kuma abin da yake cewa. A likitance ciki bayan mahaifa ana nufi kamar ciki da bai zauna cikin mahaifa ba, don ainihi ya kamata in kwayan halittar namiji da na mace ya haɗu a cikin mahaifa yake zama. Wannan shine inda Allah ya tsara inda yaro zai iya girma ya samu jini ya samu abinci daga mahaifiyarsa har zuwa a al'adance wata tara a haife shi to ciki bayan mahaifa yana nufin a likitance wato da turanci muna ce masa ectopic pregnancy wato cikin ya zauna a duk wani inda ciki ya zauna ba ainihin inda Allah ya tsara shi ya zauna ba ainihin na al'adance inda muka sani wato cikin mahaifa zai iya zama akwai gefen mahaifa zai iya zama a ainihin cikin eh, kamar irin kan hanjin yan adam ko wani abu dai haka bisa ga inda kwan namiji da na mace ya haɗu ya je ya zama implanted mm. wato shi abinda ya kamata eh, masu saurare su gane kamar mahaifar wato ana da tsari kamar za a ce a kaddara akwai kamar wani wato bututu ne container ne haka Allah ya yi shi in namiji ya sadu da mace shi kwan namiji da kwan na mace zai haɗu to kwan na macen akwai wato gefe biyu ta inda Allah akwai hagu da dama sannan akwai kamar tiyo inda kwai din zai biya shigo kwan namijin ya zo ya shigo ya bi ta wannan wurin sai su haɗu in sun haɗu wannan halittan zai gangaro sai ya shiga cikin mahaifan to anan ainihin cikin mahaifan shine yake da space inda yaro zai iya iya girma zai zai samu abinci so duk wani inda in wannan kwan halitta namiji da na mace inda ya haɗu in bai gangaro ya kaman ya kaura ya zo ainihin inda ya kamata ya zauna ba in ya zauna a gun da irin haɗuwan ya ba cikin mahaifa ba shine ake kiran ectopic pregnancy wato shine cikin bayan mahaifa kafin mu kai ga matakan da za a gyara wannan matsala menene ke kawo shi wato abubuwa da dama kan iya kawo wannan matsala amma abin da ya fi kawo ainihi wato abin da yake faruwa shi shine a cikin jinin mace Allah ya yi akwai sinadarori da suke yawo kamar wasu chemicals wato ake kira wanda mata ne suke da shi maza ba su da shi ana kiransu da progesterone da estrogen shine yake kaman ya sa wannan mahaifan ya dan turo shi abin ya kaura ya zo inda inda ya dace ya zauna so akwai matsaloli da dama da kan iya sa wannan abun ya ki faruwa na ɗaya shine akwai abin da muke kira PID pelvic inflammatory disease kaman wato a aladanci ana cewa kaman toilet infection wasu cututtuka ne da irin suke faruwa a kamar mahaifar mace akwai alamun sun haɗu da irin kamar ciwon mara yawan ciwon mara farin ruwa haka da ake gani abubuwa dai daban-daban so wa'annan cututtukan za su iya sa kamar wannan tiyo ɗin da yake tura wannan halittan ya sauko ma'aifa kamar irin ya manne haka in ya manne ba zai iya wannan motsin ya turo shi a samu ƙauran ba sai kawai cikin sai ya zauna a inda bai kamata ya zauna ba wannan na ɗaya kenan a ah, wasu abubuwa da wannan dai shi ne ma the most important factor kamar abin mafi uh, kamar aka ce uh, maybe kaci casa'in cikin ɗari wannan shine ya fi kawowa other things da suke iya kawowa shi ne kamar maybe in mace ta taɓa samu irin wannan matsalan ko kuma an taɓa mata aiki tiyata haka ko kuma amfani da ƙwayoyin family planning Eh, wanda suke iya kawo irin kaman yawan wannan chemicals da muka faɗa progesterone da estrogen din yawansa sai ya fi ainihin yadda ya kamata da dai abubuwan amma waɗannan dai su ne the most important factors da eh, sukan iya haddasa wannan matsala. To a tun da mun ji me ke kawo matsala yanzu likita menene fita? Eh, kwarai akwai mafita amma kamin wato a gane akwai dai alamu da za a iya ganewa kamin ma a zo ga kawowa asibiti. Na farko dai in ciki ya zauna inda bai dace zauna ba yana girma da shi ke bai dace ya zauna ba girman zai iya fin karfin eh, inda ya zauna so gun zai iya fashewa na ɗaya kenan in ya fashe jini zai yoye so daga cikin alamun da za a iya ganewa akwai yoyon jini a gaban mace ba al'ada ba kuma a ce mace dama al'adan ya dan ɗauke tana da ciki kenan wato sannan kuma akwai ciwon ciki to wa'annan su ne dai abubuwa uku da aka fi ganewa so dama duk a al'adance dai in mace ta zo ta ce ah, ta zo asibiti ta ce bata ga al'adanta ba dama dole ne za a gwada jininta ko fisarin ta a ga cikin ne take da shi ko an samu matsala a yanayin al'ada ne don akwai wasu mata eh, a al'adance ba su al'ada kowane wata ko kuma dai in an samu ciki dama mun san dai generally ba al'ada so dama za a diba jini da fisari a gwada a ga ko akwai cikin sannan kuma za a yi scanning in an yi scanning zai nuna wannan halittan zai nuna a'a yana cikin mahaifa ya zauna inda ya dace ba matsala yaro yana da rai a gani in an yi scan aka ga ya zauna inda bai dace ba za a yi tiyata a anan amma akasari akasari abinda ya fi faruwa shine mace za ta zo ya zauna inda inda bai dace ba sannan kuma maybe jini ya balle abinda dai muka fi gani so in jini ya balle nan da gaskiya gaggawa ake emergency ne don wannan matsalan yana cikin abubuwan da yake kawo mata masu ciki su rasa rayukansu yana cikin matakan farko da ake eh, yana cikin abun nan sahun farko abubuwan da suke haddasa mutuwar mace mai ciki so tiyata gaskiya za a yi wato a nan kasashen mu dai gaskiya tiyata ne amma a kasashen turai inda suke ganewa da wuri suna da na'urori wanda za a dan a dan kaman za a tsago kaɗan ne karami za a haska a ga menene a ciki sannan kuma duk wani tiyatan ma za a iya yin shi ta wannan ana kiran shi laparoscopy amma mu namu gaskiya dai tiyata ake a budewa a nan bangaren mu tunda mun ji dukkan matsalolin akwai wani abu da mace za ta yi ta kiyaye wannan daga wurin tun daga matakin farko a ce daga wurin samun ciki ko kuma abin kaman abin da bahaushe ke cewa kaddara ne baya ba ta isa ta kiyaye ba eh to akwai abubuwa da shike mun lissafo irin abubuwan da suke iya haddasa muka ce ɗaya daga cikin abubuwan cututtukan da suke kawowa irin wannan infection din ne kamar toilet infection irin cututtukan nan so gaskiya shawara shine duk wani lokaci da mace take da irin wannan symptoms a ciwon mara tana ganin wani farin ruwa a gabanta ta je asibiti likita ya duba ta sannan kuma a kasan a arewa wato muna da wannan matsalan maganin mata waye-waye which is a very big the cause of all these problems gaskiya so ya kamata dai a lura amma dai a je asibiti a auna sannan in an rubuta magani kuma a sha ba wai sai an gama yi a gida an gama cuce cuce an gama shan na gargajiya a zo asibiti ba. To madalla Dr. Muktar Ali kenan na asibitin birnin Abuja a Najeriya ke bayani kan cikin bayan mahaifa. To idan shirin ya tsallaka ga tambaya ta gaba da ta fito daga bakin Hafiz Balarabe Gusau na neman karin bayani kan aman wutar dutse da kuma gobarar daji kuma tuni wakilin Ibrahim Malam Goji ya tattauna da Malam Abubakar Suleiman kwararre kan muhalli kuma malami a kwalejin kimiyya da fasaha ta jihar Bauchi. Bauchi don samo amsar wannan tambaya. Gobaran daji wuta ne wanda ke addaban daji tunda kaji ma an ce ai gobarar daji. Shi kuma daji wuri ne mai tsirai da itatuwa su ne abin da suka haɗu suka samar da abinda ake cewa daji. Tsirai wanda a turanci ake ce masa vegetation. Yawwa duk tsirai wani tsirai ma muna da su nau'i nau'i ne sun kai wurin nau'i uku. Yawwa akwai ƙanana akwai madaidaita akwai ko manya. Saboda haka shi wutan daji nan wato gobara. gobara ne wanda ke hallaka wa'annan abun ta hanyar wuta sai su kone kurmus shine abin da ake nufi da gobaran daji me ke haddasa ita wannan matsala ta gobarar daji da akan samu a kasashe uh, daban-daban na duniya wato abin da yake haddasa gobaran daji za mu iya zayyana shi gida biyu na farko akwai sabbabi wanda yake shi natural ne muke ce mishi a turanci wato kamar daga ubangiji kana shi ɗaya nau'in shi kuma artificial wato wannan wani abu ne wanda ya shafi mu dan adam waɗanda muke amfani da ita doron duniya bisa wa'ansu al'adunmu da wa'ansu lamuranmu da mukan yi so mukan haddasa da wannan abu da yake zama eh, gobaran daji wanda muke abun nan ɗinsa artificial wato wanda mutum ke janyowa so na farko wanda yake kamar daga ubangiji na caral ɗin akwai wa'ansu al'amura da suke faruwa a duniya yanzu idan ka kalli kasashe irin su can wurin sin ɗin da su japan kullum akan samu wani abun da muke kira a turance volcanic eruption wanda wani abu ne da ke doron ƙasa wanda ke fita daga doron ƙasan ya taho doron duniya wannan abun kuma a kimiyyance shine musabbabin abin da ke samar da duwatsu wanda muke kira turanci eh, mountains yawa to wannan abun yana da matuƙar wuta a jikin shi zafi tunda yanzu kaga zafin wuta da ke tafasa ruwa 100 degree centigrade ne amma wannan abun shi zafin shi yakan kai wurin sama da dubu ɗaya na wannan centigrade so kaga wannan abun ashe yana da masifar matukar wuta a jikin shi so irin wa'annan in sun faru wannan abun da farko kafin ya sha iska ya bushe yakan gudana ne yakan tafi kilomita ɗaruruwa saboda haka duk yanda ya samu wasu tsirrai ko itatuwa saboda tsananin zafin shi ya Allah ma suna da ɗanye ne ko sun bushe zai iya haddasa musu gobara su kama wuta su kone so kaga wannan misali ne ta ɓangaren abun da yake zuwa naturally kenan wanda ke haddasa da wannan eh, abun gaɗin kana na biyu kamar wannan bangare ta wanda mutum ke haddasa da shi wanda muke ce masa artificial that is man-made ko kuma anthropogenic cause a turance yawa shi kuma ayyuka ne da wasu mu'amala da ɗabi'u na mutum wanda yake gudanarwa a doron duniya yayin zamantakewansa to suke haddasa da irin wannan gobaran daji da ake samu amma kamar wanda yake gamar ga masu yawan kallon labaran talabijin za su ga ana nuna wasu ƙasashe bantattu da aka fi yawan samun wannan matsala me yasa sai a irin waɗannan ƙasashe za ka ga ana yawan samun wannan matsala ta gobarar daji wato abin da yake faruwa shi kan shi gobarar dajin matuƙa tukunna kafin ya faru ai mun ce mun ce daji daga farkon wannan bayani da muka fara mun yi iya kokari mun yi magana menene daji daji wuri ne ke da tsirai da kuma itatuwa ka gane wayanda suke nan suke rayuwarsu a wuri yawa to kaga dole in gobaran daji ake magana sai wurare wayanda suke da wayannan abubuwan kafin wannan abun ya faru yanzu karamin misali kamar australia zaka samu australia duk duniya ma ina tsammanin babu kasan da ya kai ta eh, gobaran daji zaka samu wani gobaran ma in ya haddasa yakan kai wata biyu wata uku uku ita kanta amerika ita ma wasu sassata sukan samu wa'annan matsaloli na gobaran daji saboda haka abin da nake nufi anan shine dole ne gobaran daji nan sai wuri ne wanda yake da tsirrai da itatuwa wanda har wuta zai iya kama su kafin a samu wannan yanzu akwai wurare a doron duniya wanda babu wannan tsiran su kuma hamada ne desert environment ne so wani gobara ne kuma za ka zai faru a wuri ai kaga babu kamar Najeriya ba za mu iya za mu iya fuskantar eh, irin wannan matsala eh kwarai da gaske muna muna ma fuskanta ba za mu iya ba ai muna kai yanzu kamar daga ga bayanai da muka nuna ai mun ce akwai natural causes akwai kuma artificial amma mu akasari namu na nan kasa wanda yake faruwa artificial ne wanda zamantakewa na bil adam a doron duniya shi ke janyo shi kana in ka kalli vegetation zones mu wato sassa sassa na irin kala kalan yanayin tsirrai da muke da su na kasar nan ya bambantu har wurin gida biyar ko shida ina fata ka gane wani wuri zaka samu tropical forest ne ya cika da tsirrai da itatuwa manya manya kamar kasashen kudu nan ka gane su kudu maso yamma nan duk irin wannan yanayin tsire su kenan a wurin idan ka gangaro nan ka taho ta arewacin kasan shi ma ya bambantu kala kala akwai wurare wanda muke ce musu gini eh, savana akwai sahel savana su kuma irin waɗannan wuraren tsirran da suka zamo su ne a wurin zaka samu akasari su ne abinda muke kira Turanci shrubs wato ƙananan tsirai wanda su girman su bai kai itace ba su kuma ba ciyawa bane kaman kalgo misali kenan wasu kuma ma za ka gansu da kaya ka gane sai ciyawa saboda haka zamantakewa mu ko gyaran gona ina fata ka gane ko ko masu aikin gona ma wani na shan taba yanzu kamar yadda wurare duk sun bushe ya dan sha in ya yasar kuma lokacin iska ne yanzu idan ya dauka ya je ya ba a wani wuri wannan iskan da ke kadawa na yanzu north easterly wanda shi yake kawo eh, eh, hunturu to ina tabbatar maka zai iya haddasar da wannan gobara wanda in ba a yi maganin shi daga wurin ma ban akwai garuruwa kusa zai iya wucewa ya kona wuri har ya shiga garuruwa wannan kenan to kamar za a iya akwai wasu matakai da za a iya dauka wajen magance ita wannan matsala matsala ta gobarar daji musamman ga kasashen da ke fuskantar matsalar? Eh, wato abin da yake faruwa shine kwarai da gaske za a iya daukan matakai. Yanzu kaga kamar waɗanda suke haddasuwa na cirali. To su irin matakin da za a dauka sai dai a dauki mitigation measures. Matakai na idan wannan abun Allah Ubangiji ya kawo yaya za a yi a yi maganin shi a cikin sauki. Kuma akasari za ka samu a cikin ikon Allah waɗannan kasashe da ke fuskantar wannan gobarar daji wanda suka fi yawa su kasashe ne waɗanda suka ci gaba. Za ka samu su suna da kayan kashe gobara nan sosai har jiragen sama ma na kashe gobara duk sun tanade su saboda sun riga da sun san yanayin yadda ubangiji ya halicci wurin su da abun da zai iya zuwa ya zo ina fata ka gane wannan wancan bangare kenan kana na kasashe masu tasowa irin kasan mu wannan Najeriya to shi kuma abu ne wanda yake bukatan jama'an mu a ilmantar da su domin mu nan gobaran dajin mu akasari abin da yake haddasa da shi dabi'u mu ne sakaci ka gane da rashin kulawa shine abin da yake haddasa da wannan musamman a irin wannan lokaci na hunturu wanda wurin wurare ko ina ya bushe kana akwai tsananin iska kuma wanda yana nan yana aikin shi yana hura ko yaushe to ya kamata mutane masu samu ilimin wurin sanin yadda suke amfani da makamashi ko wani wuta wanda ka iya haddasar da wannan gobara saboda iska da ke hurawa a matsayin ku na kwararru a wannan fanni akwai wani bakin alkalami ya zuwa yanzu a duniya da za a iya cewa gashi na adadin hasara da wannan gobara ta jawo a kasashe masu tasowa da sauran kasashen duniya ma baki daya wato abin da yake faruwa yanzu a ce maka ga wani bakin alkalami na wani asara da gobarar daji ke haddasowa gaskiya ba zai abin gaba domin abu ne da ke faruwa kullum ina fata ka gane yawwa zuwa shekaran jiya in kai wani bakin alkalami ka ajiye yanzu haka ina tabbatar maka daga jiya zuwa yau ba za ka rasa wurare wanda wannan abun ya shafa ba sai dai a takaice shi gobaran daji yakan haifar da mummunan asaran dukiya a wasu wuri ma har da rayi rayi ma ba wai na bil'adam ba su kansu halittun da wannan daji. aikin mazaunin su kenan yakan taba su wanda ba mutum ba zai iya kesta maka irin barnan da ke yi ba malam abubakar suleiman kenan malami a kwalejin kimiyya da fasaha ta garin bauchi a tarayyar najeriya kuma kwararre kan muhalli to sai kuma tambayar da ta fito daga bakin sha'ibu coach sojan gobe da ke neman ƙarin haske kan kungiyar al-shabab da ma ta da kungiyoyin ta'addanci kuma tuni muka tuntubi dr el harun muhammad masanin siyasar kasashen larabawa ga kuma abin da yake ke Ainihin sunansu na asali shine harkatul shababul mujahidin wato kungiyar gwagwarmaya ta matasa masu jihadi. Ta kafu ne kusan lokacin da gwamnatin Said Bari ta ruguje a ƙasar Somalia kamar kusan shekara talatin da biyar kenan da suka wuce. Tana da kama da shauran ƙungiyoyi na duniya waɗanda suke ikirarin su ƙungiyar jihadi ne. a bilhassali ma a shekara dubu biyu da goma sha biyu a kamar shekara biyar kenan da suka wuce wannan kungiya ta al-shabab sun yi mu mubaya'a ga kungiyar al-qaida ta usama bin laden kamar yadda kungiyar boko haram su ma suka yi mu mubaya'a ga kungiyar al-qaida kamar shekara uku da suka wuce a tsarin al-shabab da tsarin al-qaida da tsarin Jihadun Nusra a Syria da Boko Haram a Najeriya da kuma ISIL a ƙasan Iraki da kuma Syrian har wa yau kusan duka tsari ɗaya ne su kafa akan cewa duk wanda bai yarda da ra'ayinsu ba jininsa ya halatta. Zan iya cewa kenan rikici ne ya assasa kungiyar? Rikici ne ya ƙara fito da ita. musamman bayan rugujewar gwamnatin Said Bare ta rika samun tashin tashina ya zama an kasa kafa wata tabbatacciyar gwamnati har ya aka samu kafa makociyar ta kasan ethiopia ta shigo cikin rikicin kasan eritrea su ma suka shigo cikin rikicin kafin al-shabab akwai kungiya wadda suke da'awar tabbatar da shari'a a kasan somaliya a tun misalin a shekara dubu biyu da tara wannan kungiya mai ikirarin a tabbatar da shari'a a ƙasar somaliya ita kuma rikici ya cita bayan sojojin ƙasar ethiopia sun zo sun mara musu baya da rikici ya cita wannan kungiya mai ikirarin shari'a sai ta tarwatse daga wannan tarwatsewa ne sai aka samu waɗannan matasa a masu tsananin kishi suka fito suka bayyana da sunansu al har aka zo gaban da suka ma zo ya zama suka kusan mamaye arewacin a kudancin somaliya ga baki daya wato kenan dai dakta kafin rugujewar gwamnatin sa'id barre babu kungiyar al babu kungiyar al a wannan lokaci a mai suna wannan harkatar shababul mujahidin duk da cewa inda suka kakkama mulki sun fitar da wasu ka'idoji da wasu dokoki waɗanda sun ɗan yi amfani ga ƙasar somaliya kamar shigo da kayan abinci wanda ake yi daga waje a lokacin da suka samu madafan iko sun hana wannan wanda ya ba manoma ƙarfi su rika noma kusan ƙasan ta ɗan dogara da kanta to amma babban illa jini da suke zubarwa ba dare ba rana ba mace ba namiji ba tsoho ba yaro ba musulmi ba kafin. Ta ganin yadda suke wannan zubar da jini a kasar amma har yanzu kamar an kasa karya lagonsu saɓanin yadda muka kwatanta da wasu kasashen suka yi nasara akan 'yan ta'addan. Tushen al'amarin shine zargi da ake yi cewa wasu kasashe ke dasa wannan tsatsauran ra'ayi a cikin mutane ah, daga ƙasar Saudi Arabia misali ah, na ɗaya kenan kuma ita Saudi Arabia tana ɗamfare ne ta ƙasar Amerika. Amerika ne take sa ita kanta misali Saudi Arabia da ake zargin sa ai ita su suka haɗu suka ƙirƙiro ƙasashe Saudi Arabia su su Qatar su Kuwait da shauransu bayan gujewar dolar sumaniya alif ɗari tara da ashirin da hudu. Saboda haka nan da ISIL da Al-Qaida da al shabab da Taliban da Jibhatul Nusra misali duka suna da alaka da amerika wanda ana ganin wani ra'ayi ne ake amfani da musulmai aka dasa a cikin tsakiyar musulmai domin a ci gaba da kawo saɓani yaƙi da juna da rashin haɗin kai a tsakanin al'ummar musulmi wanda wani makami ne babba wanda zai ba makiya addini nasara wanda kuma duka akwai dalilai masu zurfi wanda lokaci ba zai ba mu dama mu warware ba na da yasa ake kafa wannan kungiyoyi. Ta El Harun Muhammad kenan masanin siyasar yankin Larabawa a tarayyar Najeriya ke jawabi kan kungiyar Al-Shabab. To da haka kuma shirin zai dasa aya a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu da ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na Radio France International RFI. Sunana Azima Bashir Aminu. Ke fatan kasancewa da ku a lokaci na gaba.